Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. A yau shirin zai duba shirin muhimmancin ilimi kan na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta ga ɗaliban da ke shirin shiga jami'a a jamhuriyar Nijar. waɗanda ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara bijiro da shi domin ƙarfafa wa ɗalibai gwiwa kan ilimin fasaha. kamar yadda masu faɗi ke cewa wanda bai iya kwamfuta ba shine jahilin wannan zamani tabbas yawancin ɗaliban ƙasar waɗanda suka samu horo kyauta sakamakon tallafin wasu 'yan kasuwa da ma ba su yi karatun boko ba Tamanin da 86 mata ne maza kuma arba'in suka amfana a iya maraɗi kaɗai alhaji ali kalla ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka bullo da wannan shiri ya mana ƙarin bayani kamar haka a matsayinmu na 'yan kasuwa daga ciki ya kamata mu yi kokari mu sa tallafi mu taimaka ma ɗalibai wanda suke da ɗan ƙarfi wannan taimakon zai taimaka ma yara na yadda za su ta da karatunsu ta duniyar zamani ta aiki da wannan na'ura ta zamani to wannan dalili ne yasa muka ɗauki shawarar shi muka yi shawara da sauran 'yan kasuwa muka zo muka haɗa ƙari aka samu aka samu wannan horo aka ba ɗalibi kimanin 126 kuma alhamdulillah an yaye su kuma abu ya zo da kyau kuma su kansu sun ce mu lalle sun samu ci gaba sun gamsu da wannan ilimi ku ba ku yi boko ba me ya ba ku tunanin cewa ku taimaka ma ɗalibai musamman waɗanda suka samu jarabawar shiga jami'a eh ka san ci gaba ba sai an yi boko ba tunda in muka ɗauka muka gani akwai waɗanda suka yi bokon amma akasari wanda bai bokon ma lokaci ya bada ba da tallafi zafi saboda abin da baka yi ba za ka ganin cewa tun da har baka yi ba kana sha'awar shi to wannan sha'awar za ta sawa tun da har baka yi ba ka yi kokarin ka taimaka ma wanda shi bai yi ba kai ku zama iri ɗaya mhm. don a samu ci gaba a dakale wani jahilci da zaman banza shi ya kawo wannan shawara muka ga ya kamata mu ba abin kari mu assasa shi mu tabbatar da lalle ɗaliban nan sun samu irin wannan ilimi na zamani sai in ce yawanci uwayensu ba su da hali dan duk wanda ke da hali ba zai so ya bar ɗan shi ba tare da wannan ilimin ba to wannan abin ne ya samu ka dubi haka nan dan inda kamar uwayensu suna da halin za mu fara ba uwayen shawarwari mu ce to ya kamata a ce to kasancewa mun ga abin da ke faruwa kuma matsala in ta tashi daga 'yan kasuwa ne su ne kamata su taimaka mhm. ga wa'anda ba su da masu ɗan ƙarfi to wannan dama ce da muka samu ya kamata mu unhwani da ita a matsayin mu da bamu karanta ba ya kamata mu taimaka ma masu ɗan ƙarfi wanda su kuma suke da bukata kuma lokacin su ne Adamu Garanke shine shugaban wata kungiya da ke kula da kuma bibiyar ilimin matasa kuma ɗaya daga cikin masu ba da horo ya ce wannan shiri ba karamin taimakawa ɗalibai zai yi ba. To gaskiya eh, mun ji daɗi sosai ka mun ji daɗi saboda eh, kamo da na ce muna yaƙi da matsaloli waɗanda ke shafa al'umma da matasa a takamaimai. Shi kuma mun lura da cewa eh, matashi wanda ya samu baka ya tahi a jami'a bai iya aiki da na'ura ba yana samun matsaloli sosai. Shi ya samu ka yi nazari muka ce to za mu nemi cikin al'umma masu hannu da shuni waɗanda ke iya kama mu mu yi ma matasa waɗanda suka samu bak horo saboda kowane yana so ya wannan horon baya da kuɗin da zai zuwa ya zuba ya wannan horon shi yasa da muka yi wannan shawarori sai muka je muka ce to tun daga dan uwanmu Yahuza da Sadisu Madobi shi da ya taɓa zama minista na ilimi mai zirhi mu je mu gani ya kama mu zuwa ga wa'annan mutane su taimaka su ba da tallafi a yi ma yara horo bisa ka wannan abu alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabili saboda mun samu yaro wajen ɗari da da ashirin shidda wa'anda aka yi ma Akai aka ma horo kyauta wa'annan mutanen su suka ɗauki ɗawainiyar komi da ga wannan lokaci wanda zai hidda kuɗi kamar jika talatin da biyar zuwa arba'in ya zuwa ma yaro ya yi horo ya yi horo bisa kan na'ura mai kwakwalwa akwai wahala saboda eh, mun shayin irin wa'annan horo na cikin eh, lokacin hutu na matasa daidai an ƙare wannan bak amma ba mu taɓa samun eh, jama'a kamar wanga mun ba saboda yau wanga jama'a da muka samu sun ruba uku wanda muke samu a can da baya kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mu da matasa suna so su yi wannan abun amma karhi ne su ba su da wanda za su biya musu wannan kara mun ga kamar mata na ɗaya daga cikin wanda suka shaya cikin wannan to gaskiya cikin wannan cikin wannan horo ina iya cewa kashi biyu daga cikin uku waɗanda suka yi wannan horon du mata ne kamar me kuke koya musu to ana koya musu kaman e, word da excel kaman eh, rubutu eh, da da lissafi da kuma bisa kan yanar gizo wanda mutum zai iya shiga ya samu wani labari ko wani ko wani ko wani darasi ya yi bincike bisa kan wasu darasa kuma ya ɗauko su ya hiddo ya zo ya amfani da su. Kuna ganin yanzu dai muddin ɗalibi bai da wannan sani da wuya samu ci gaba cikin gaugawa. Gaskiya eh, yanzu ga wannan lokacin da jami'a ma in mutum ya je za a ce mishi ka je ka je ka diba wuri kaza ka shiga cikin na. Eh, yanar gizo ka bi wani abu gaskiya yaro wanda baya da sani bisa kan na'ura mai kwakwalwa eh, yana da matsala sosai bisa kan karatu mai zurfi yana samun ah, cikas sosai. Umma Jamila Hamisu Jibo na cikin waɗanda suka samu wannan horo wadda kafin yanzu ba ma ta taba amfani da na'urar kwamfuta ba. Eh gaskiya mun ji daɗi sosai tun da lokacin da muka ji labari za a akwai wanda ya ɗauki nauyin mu bisa kan wanga a kuma na ma abin da muke so ne mun ji daɗi sosai kuma mun koyi abubuwa da dama. Kamar me kuka koya? Mun koyi yadda ake installation in na'ura mai kwakwalwa. Mhm. Mun koyi yadda ake kunna shi mhm. mutum ya shiga ya buɗe haka kamar eh Word da Excel. Mhm. duka mu iya internet kuma mu iya mu shiga mu sa abin da muke so mu yi wani ajiya haka ya na samu ci gaba sosai kuma ina tunanin nan gaba zan zama wani abu bisa wani abin da na koya ana iya cewa wannan zai taimaka miki ga harkokin karatun ki kenan na jami'a sosai ma kwarai da gaske da abin yanzu lokaci ne na mutum dole sai ya koyi wani abubuwa tunda yanzu ci gaba ya samu dole komi cikin na'ura mai kwakwalwa ne za a yi shi misali ka ki zo nan kin taba yin na'ura mai kwakwalwa ko sai zuwan ki na gaskiya ban taɓa yi ba ban ma taɓa kunna shi ba kuma ban ma san da ake haɗa shi ba yanzu na iya kunna in sai in haɗa shi in kunna shi kuma in yi sezi yanzu mutum ya ta jami'a dole sai da na'ura mai kwakwalwa dole sai da shi ne mutum zai wani shi in wani abu mutum ya da abin mutum na da wani abu yana iya sa shi ya aje shi to shawara ta gare shi ne gaskiya mutum duk wanda ya san bai iya shi ba ya zo ya koya tun kamun kai yanzu tun da mu sai da ma muka zama ta jami'a ne muka zo muka koya shi to yanzu kamata a ce tun kamun wannan lokacin mutum ya iya shi ya zo ya koya a yanzu ko da za a ɗauki mutum aiki horon kwamfuta na cikin takardun da ake tambaya in ji saratu sani yanzu ko wani abu za ka ɗora dole sai an tambaye ka bisa kan abu ka in kana da eh in kana neman aiki mhm. suna tambaye ka ka eh na'ura sai ka kawo takardun ka ka mm. ɗora bisa kuma yanzu ana ma neman su ana neman su to in ka ida kana yiwa ka samu aiki dan ka ida aiki dan ka ida abu ka inda kake wato yanzu da wuya a ɗauki mutum aiki bai ina na'ura ba ana ɗauka amma yawanci in ka ta ana ci maka idan kana da abu ka kin ka kawo suna son wanda iya don ka iya kai kan kama kana jin daɗi. To zuwa nawa kira gari ke zuwa ga matasa dangance da wannan. Kowa sai in ce ya zo idan Allah ya bashi iko ya zo shi ma ya koyi wannan na'ura don gaskiya tana kawo ci gaba a cikin al'umma. Matasa dai a ta bakin Ibrahim Tasi'u cewa ya yi su wannan gaba ta kai su tare da kira ga sauran ɗalibai. Gaskiya wannan horo ci gaba ne sosai ga al'umma musamman mu matasa. Mun ji daɗi sosai kuma ya taimaka mu sosai bangaren karatu kuma muna godiya dubun godiya ga wanda ya dauki wannan nauyi. Allah saka mashi da alkhairi. Kamar menene aka koya mu? An koya mu Excel, Word da sauran abubuwa irin su internet an gura mu abubuwa da dama. Misali kahin ka zo nan ka taba hawa ordinator ko ko dama baka taba a ban taba hawa mun dalilin hakan ga gashi har na koyi abubuwa dama kuma wanda ina yin abubuwa da dama gaskiya yanzu dai bangaren sai ziwar e da dai komi na iya kenan tun firamare da sakandare da lise duka ba ku taba ba mu taba ganin wani ko kadan ko kadan mu bai kawo mu ga kai ba amma ga dabara da aka domu kuma ta mu unhwani sosai kuma insha Allah mun san za mu ci unhwani shi Alhaji Ali Kalla ya ce lura da nasarar horon na bana suna da burin tallafawa dalibai da dama wajen samun ilimin kwamfuta eh muna da babban guri na nan gaba za mu yi kokari mu linka abin nan in sun samu ne kuma za mu kai inda in Allah ya ita kanta in ya kama za mu diba mu gani ko da irin dai zaman da ake cewa sakan mhm. mu samu mu saya mu ba tunda duk inda aka ce mutum yana da dan ƙarfi in ka bashi ilimin to in baka bashi kayan aiki ba yanzu ai akwai matsala mhm. to in Allah ya muna da gurin za mu linka in Allah ya ko mu samu abin da ya sawaka ko mu ba su wannan kayan aiki din su samu taimako fasaha ta yi tasiri sosai ga ilimi a cikin 'yan shekarun nan musamman ma yaduwar yanar gizo da kuma yadda ake amfani da na'urori kamar su kwamfutar tafi da gidanka wayoyin hannu da dai sauransu inda a yanzu ɗalibai da malamai sun samu damar samun tarin bayanai waɗanda a baya babu su ma'ana a yanzu za su samu dukkanin bayanan da suke nema a kowane lokaci kuma a ko'ina suke. mai sauraro duka-duka a nan za mu ja labulan shirin a madadin kafatanin abokan aiki ibrahim tukur kefi shine wanda ya sarrafa na'ura domin sada na da ku shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international